lahadi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ashirin da dubu ashirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida za mu ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai albarka في سورة البقرة هي مقالة كآية 93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 الجنات فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كان باي الله يا magana cewa suke su zaɓaɓɓun ‘ya'yan Allah ne, kuma Allah zai musu azaba, sai ko dai ɗan lokaci ɗan kaɗan. Sannan kuma aya ta ƙarshe da muka kwana a kanta, Allah ta'ala yi magana yadda imanin su ne rauni ne ta yadda sai Allah ya ɗaga dutse saman ya ce ko ku yi ƙauye ko ala na ku sanin suke mi kauye sai suka zo suna cika baki suna cewa lakum duniya wa lana al-akhirah ka suke musu ko a duniya mu a lahira yana ce kula in kana takum darul to Allah ka tantance musu in kana takum darul akhirah in dai gidan lahira na gobe inda Allah ya gurin Allah khalisatan min duniya mu iya da lahira ba da kowa ba Ka da kuke guri ko da kuke Ka kamar na walmoti in kuntu sadiki inda gidan da za ku je ki guri mutuwa in haɗe kuke kuke walan yatamannau abadan suratul jumu'a wala yatamannau abadan babu sadda za su yi gurin ba waƙar da ba a yi saboda abin da sun san bugu aiki. da haka suna faɗa ne da baki amma a zuci sun san su ba na Allah ba kaga a wani guri Allah ya ce wala tace dan nan a harsan nan da shi nan ma gaban mutum Allahu alimu bi zalimin Allah ya kowa masaniya game da azzalum haka zalunci ne sun san kan kuma barnata أما كنا لكن أو جاء كولي لتجد أنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يوقف أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لذلك والله ذاك فادين سبب قوة سبب ثورة متعلمة إبراهيم معنى الحياة في أحد كلمة ألف don a nuna rayuwa ko da ta kankan cikin su rasu su dai su dai rayuwa duniya daga duniya sai ka la tajidannahum lamunan mutsa fil qasr kan sani Allah la qulul tawhid hakika wallahi zaka same su sun fi kowa fadayin rayuwa ko wace ne ko kuma annabi mu sallallahu alaihi wasallam ne koya muna shine fadayin alheri fadayin abu mai amfani احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعلم وصير من الله كريم وخليك وحيد أكل الله في أمانك ترك يديك دون السحر ده بقى in kana karatu ko kana neman karatu ko kana ba da karatu ko kana aiki da karatu amma ka zauna shiru ba ka komai wannan kone lokaci shi ko lokaci shi ne rayuwa min alladhina ashraku haka su ma cikin mushrikai za ka samu su shirin wannan kudai abin da ya nuna daga cikin imanin mujiri ya zan duniya ba ta dame shi ƙara son duniya kana kusantar yahud da mushrikai idan ka zan so kai duniya ido to wanda ya nuna wayan a zuciyarka ba zuciyarka wayan ne a su ne na cikin ma'aunin da za mu yi auna kawunan irin ƙarfin su duniya da mutu? ya za ka yi kaɗa ne kana son duniya ko ma ka son ta duba da wanda kake ba da wanda ke ba ka waka fi so in ya zanto wanda ke ba ka ka fi so to ka fi so ne in ya zan wanda kake ba ka fi so imani ya isa zuciya ka duba cikin abin da kake da shi nawa kake ke bayarwa in ka kai matsayin siddiq shi gaba ɗaya bayar in ka kai matsayin umar shi rabi ya bayar in ka kai ba to kana nan tare da sauran da shi kana bayar in ko kai marowaci ne to kai dan uwan abdullahi da ubai shi ga musulunci ya gari to wa ba ta cikin halayi ba ko barowaci ba ya imani saboda kansa ɗaya zai bisa sauran duniya ba Don cikin ɗabi'u na ɗan adam babu wanda ke mu da ruwa saboda ita ke nuna ta shi ne sun kowa matar kashirin alama ya faruk yana nufin kullum ka riƙa a yi abin da ke amma su su dai su rayu Allah ya ce ya waddu a hadon lalu amaru alkasa yanzu abin da yake kuri ina ma za a bar shekarar dubu وما هو في متاحته من العذاب أن يرحمه ومن باسي خوات تشيغ لأمس عذاب وضعه الرأي المرمون الكلساني دوه بسي جاير أمس سمالي توليدون المكيرة سو أبو جهل بن إشام ذكر إرنس أتجر ألوكتب يا الله ياي إن كنت زيوان شكرا جبو لا يوصل شكرا سمد أجمع سنة سنة ne amfani ina dole ba shi tun da dai duniyar nan barin ta za a yi bai kamata zama ita ce tage kenan kamata yi abin da kake so na duniya shine wanda zai maka musulmi zuwa lahira ta faɗa maka kisar mahaifi da nasihar sa cewa duk abin da ka samu ka ba shi hudu ya ba shi ka ba da ba shi sun kira da sun sauran ya ba shi ce kawa uwaye kawai suna da kama shi ko ba ku kome sun kawo ka duniya wata hanya mai kyau sun kawo ma da wannan bakin ciki da tsoro da damuwa da tsoron sannan ko babu komai sun mai ka sun ɗauke ka kasar komai ɗauka sun kula da kasar da komai damu da ta yi sannan aikin ka baka damu da kasa ba kana ya kasa ba wuta ka fada ina ta san bari ya gaba ko da bala'i kana ya dauka na san yaron da yake ba ko shiga mace da take ka dauko na ga wasa da sai da shi shiga na kore ta kuke nan shi ta ga sai da ke tura da shi to a wannan lokaci an yi lokacin da magana ma wannan baka iya ka jima kai kuka fitsari ya kuma fito ba kai kuka in ka yi kashi kuma ya dame ka cikin ya yi ma yawa ka yi kuka in barka da yake ta jiko ka yi kuka ba ka da wani yare ka yi kuka amma a haka suka ɗauke ka suka kula da kai duk abin da za ka yi musu zai bashi ne kuwaye ba a da kuwaye ba a basu bashi sai ya biyar su bashi ka da bashi ka wace yanzu don nan gaba su masu biya ka ba lalle ne ka rayu ka su biyan ba ba za a biya ka domin za su yi wanda kake so awa ko naka ko ba naka ko wanda ya shuka bai yake so ya tsiro za ka duk wanda ya raini ya kula da abin da yake so mai amfani da shi shi amfani mutane ya biya ka ɗauki rabonka shi ne ke sadaka ya yi alheri kyautata ya yi abin da za ka yi su alheri zubar ka sha ka yi kuma irin kayan da kake son sawa ka sa irin tsaye nawa irin gida abin da za ka yi da daɗi na da banzari Dan bai da wani sauran amfani ya wuce rigar da ka sa shekara bakwai da suka wuce ya ke. na ba da ma ya wuce shi ba hoto an kai ba wata kama mace da kasa labur ma ka taɓa wani shekara goma da suka wuce ya yi yanzu amma ka bore shi kuma an wuce wani to kada ka tafi shekara talatin da suka wuce ta naira guda ba wai tana rubuce ba tana nana investin an ya wadannin ya fi masu tashi eh, hannun jari na jari na dubu hamsin bara da wadatar hannu. ce da sake wadannin yanzu yaro yana da naira dubu ɗari hamsin da ɗaya da sunan ya ninka sau nawa sau uku a wurin Allah kowace awa tarin ka siya ninka haka in ta ba da naira ɗaya shekara talatin da suka wuce kar ka yi mamaki yanzu arzikin Najeriya bai kai arzikin Najeriya ba sosai kuwa sun noma a gonar Allah ne ba buƙatar taki ba buƙatar ba ruwa tafiya ɗaya ke kuna ganin kasuwa an zo jari ga talabijin ku har suke tafiya ko ba haka taso hannun jari a wurin Allah cikin minta Allah ke to da an basu sun shekara dubu ma ba zai amfani su domin zai ana shan azabu Allahu ma ya ya'malun Allah bai kai shi da garin tawa haka sun tsaya sun yi abin da suke amfanin su a yaƙi musu alheri in abin da wannan ayar ke nuna mana yawa kin mutuwa a ɗabi'an musulmi ba ne. Musulmi ba ya kin mutuwa sai dai da barkudu yadda yake son ya rayu ya alheri. Amma ba wai yana tsoron can wurin Allah. Kana cikar imani ka mutu kana wanda ke bukatar aduwa da Allah. Ya samu mini bai cika raki idan mutuwar karka. sannan wannan ayar ta nuna mana cewa matsayin duniya iri-iri makarakta Allah yi wala ta gidan a harafan na su an mafi kwaɗayin mutane cikin mutane ga kwaɗayin rayuwa mataki-mataki a hakika da yadda kake son duniya aka wani ke gudu wani ya je ka sunta wani ka fi shi ba amma da kamar da muka ce ma'auni ce na gane gane mai na gane imani na wannan ayar ta nuna mana aure ba shi da amfani in dai ba sai ana kan azaba amma ko za ta yi bayan al'azabi an yu'ammar amma aure yana da amfani in zama kusa da kai ga aljanna duk auren da zai saka ambaci Allah sai aikin kwarai tara tara lada wani tsauri da amfani amma tsauran da ma'afi kawai zai jawo bai da amfani ana shi yasa magabata ba su son lanka ya dade wannan da ta ce wani ya ce imam Ahmad aqala Allahu baqa'a na ranka ya ɗaiku ya ce masa wannan magana ta ka aikin banza ce da cewa kai a tsarin lawa ba aka alaƙa a cikin a gaya ya amfani amma ranka ya daɗe yi ne ina da daɗe sosai ne amma Allah ya so ya tarar malam cikin da Allah wannan yana قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فإن الله عدو للكافرين yahud mutanen banza ne suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum mai kai annabi amma dai muna da tambaya muna son mu wasu tambayoyi da kika amsa su eh to mun yi kai annabi kanin ku da Allah da gaske suke yi iya ba su haka suna musulunta ba su musulunta ina son ɗauko hadisin ابن عباس رضي الله عنه يا رويته حديث هنا في الترمذي حديث ندبوه كل دريد إلى قوم الشعبقي إذ أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم يهود لا تدور من أن لا تكتيشي لكن إذا نسألك عن خمسة أشياء ما صوم التمليك أبو بوادير إن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعنا إني خمس تمرين ولادية ومتفعل فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني إذ قالوا الله على ما نقول لكن تكالم ولا لكن تكالم ولا تقول والله على ما نقول الله يسمى الشيء يا كم ونما فإن من ذنبايا جئنا أنت تسليني تسليني لا فرسلين قال عاكوية في ذنبايا قالوا أخبرنا عن علامة النبي فإن تقول عن النبي وعلامة ذات تتعاني قال تنام عيناه ولا ينام خلقه كيف تنام عيناه ولا كيف خلقه wannan a cikin littafin su ke kuma saboda haka suna yi masa tambaya ne ko sun sun yi talita ya ina da taɓa karatu ba ya taɓa zuwa ga wani malami to ya amsa wannan 20 ma قالوا أخبرنا كيف تؤنس المرأة وكيف تؤنس ويا أكي تقول لك تتاجم تقول لك تتاجم قال يلتقي المعاني

wato nonon raƙuma ala harrama al-huma ne zan sha madarar raƙuma amma na haramta ba kaina na mu قالوا سلكت سكتتهم أجي سكت يأخذ فيه أبوه حاول فيه حاول فيه قالوا أخبرنا ما هذا الرحم من أدخنا الحواء إيه أوامي ليه قال ملك من ملائكة الله عز وجل بكر السحاب. أخي في المتعلم جابه كيف يقول ملائكة ليه لأن لا يوجد الحشي لأن كان هذا الكدر يعجزي وينم في الناس أو في يده بخراف من تاري بها السحاب يسوق وعيث أمره قال له وما هذا الصوت الذي يسمع تتأمل هذا وعيث أعراض قال فوق ويسمر يسمر قال له صدقتك حقي 80 إنما بقيت واحدة يوزك بلعب هذا الرجل وهي التي نبايعك إن أخبرتنا أنت تقول انظر فإنه ليس للنبي إلا له ملك يأتيه بالخبر هو الذي أنا كملائكة مثلا ba don na mun sa ba sai faɗa mana ka maka labari kun ba sani ba ala alaihi salam jibril yanzu jibril ke kawo maka wahayi ذاك الذي والقتال والعذاب عدوا ثم ثم sai ke kawo maka labari shi ke kawo shi ke kawo musiba shi ke kawo azaba kuma ke mu ne ba haka da bari ya amsa tafiya ko ba amsa to amma dai ko bai ce ba ai ana amsa tafiya ba a ce maki kamar da ana ce ba kuri'a yawwa لو كنت ميكائيل إنما كبر كميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطع أنا مثل شيء كاور كما دليل سايكي ساوي شيء زوا رحمة wannan ka sai neman baya amma yanzu kake jibril ba ka gure gaskiya sai an jima ranar kan baya shi ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yake kul man kana aduwan li jibril ya mutu manzo Allah duk wanda yake jibril ne innahu nazalahu ala qalbi jibril dan da ya saukar da shi ga zuciya innahu nazalahu Allah shi ne saukar da shi ba jibril ba jibril wa ne amma jibrilu karantawa yake amma to kan qur'anin da zuciyarka daga wane Allah zaka nazala bihi ar-ruhul amin amma ala qalbika لتكون من المنذرين بلسان العربي إنه لفي ذكور الأول بإذن الله وبدأ إذن الله لا تتوزع الله لا تعرف في ذلك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه إذا قرأنا فتيل القرآن ثم إن علينا بيانه ينوح جبريل كرم كاوى شيء كما يشاء تنظر المشي والظن كاوى الله ذكر أول من جبريل جبريل قراءة أبوه ما قاعد حديث هو سيقوم بقى جواكر الشدة ليكم لتأكيد شدة تقول ما جبريل ابن كثير شدة جبريل ثواني جبريل شعبة جبريلة طب حوصة كده حصل هو حصل نامد حوصة جبريلة لأبو عم البصري nafi jabra'ila hamza da kisa'i da su ga su gare ku hudu to muna da shi da wanda ba na ku yare goma ga jibril na larabci alkutar ya kawo shi ka ilku ba shidda don haka akwai da mikala mika'ila mika'ila ميكائيل الأول الله يجب إنه نزله على قلبك الشيء تقولين ليس يتوقع الشيء ذو شركة ثم الله أكثر يتوقع الشيء ذو شركة مصدقا لما بين يدينا وعالي بابا إني ساقع من الزمن في الواجه إذا كان سؤالي يا ساقع من بعد الأباري ko ga bayanan imani ko ga tuwasun addini ko wancan an ga gurɓata wannan addini amma alƙur'ani yana saba musu ga hukunci saboda Allah yana canza hukunci gurbarin maslahar bayi ana yi ana sassauta musamman yake annabi mu biyu rahma wa kudan bushra lil kuma qur'ani shirya ne da bushara ga mutum kana abuwan lillahi wanda yake kiyayya da Allah wa mala'ikati da mala'iku Allah wa rusuli da manzannin Allah wa jibrila wa mikala da wa'annan manya-manyan mala'iku guda biyu za ka ji an ce mala'iku an ce manzanni za ka ware jibril da mika'il saboda muhimmancin su duk da suna cikin mala'iku fa inna Allah aduwwul lil kafirin sanna da shi cewa Allah makin kafirai to haka ku kuna iya jibril Allah yana iya sannan ayoyi يرمن جبريل عليه الصلاة والسلام لميكايل أو الله حكا بصوتي ميكايل أما أمر تعرفك يقال لها أنه من كان أقول لجبريل ليه من كان أقول لله ملائكته ورسوله يسي وجبريل ونكا وتبرئيل ونكايل سبيونا لا أربع قريبا بكرا أموكا أموكا أموكا إنما نقول الله يموتك يتأموكا lokacin da ibn abbas afon ali da abi shigo umar yana magakin mutuwa yake babu wani ɗan adam da ya rayu a cikin haka jikinsa wanda zai kure ya zama shi ba kuma kamar kai babu wanda nake kure yanzu irin sa kamar kai ba ma ma umar ya ce aliyu ya ce domin da aliyu da umar ramun da biyu su guda abubakar da usman da biyu ko shi ko idan kuna ɗabi'a guda kullum za ka kai inda mutum ya fi kai kar ku yi mamaki shi ma umar yana buri ya zama aliyu wannan sai yana kallon irin ɗabi'un da ka ba shi shawa da tsananin ki tare a jini ya ce kuma ina fatan Allah bai zarra baka da masoyanka inda manzo Allah ya motsa kai ce da kansu ana wa Abu Bakar da Umar ana wa Abu Bakar da Umar ana wa Abu Bakar da Umar duk mutum Allah ya fara sauran ba a kamar haka ne ba a raba Jibrilu da Mika'ilu alaihi salatu sannan wannan aya sai tabbatar da ruwan wahi a cikin ta take da zalar Qur'ani sauko da shi kai da yana yake sauko da mu duniya ta yadda cewa daga wurin Allah Qur'ani ya sauko mu to a ina da kuma kuke jaye cewa yana sama babu dalilin yi. sannan wannan aya tana nuna mana inda Allah ɗauke saki kasance alƙur'ani da zuciyar manzon Allah isarwa ta hakika zamanto Jibrilu ke karanta da shi amma Allah ke kwararar da karatu a zuciya Allah ke kwararar karatu a zuciyarsa yana tabbata yana zauna haka babu aya guda da manzo Allah bai fahimce ta ba sai ya ke mutane bayani sai shi bayanin nasa daga Allah ne ثم إن علينا بيان ثالث ثم إلينا ثم علينا أن تقرأ قراءة أنا بطلع أجيب من كم كم كبتة كعاد عدد من الجنود القرآن نبغى نمي نور أنزلنا إليك تجيب تبين نور كم ممكن تكبرنا Jadi embara bukan suka tak, kerja ah, mahu Allah bayar. Kalau tidak awal sih bayar. idan ka ɗauki bayani daga manzo Allah ka ɗauki maka manzo domin karatu da kowa na karatu a yanzu inda manzo Allah ya bambanta da sauran mutane ta shi ke da kusurin ya bayyana ko kuma mu bi bayanin mu karanta da mutane idan shi zai bayani kai za ka bayani ko Qur'ani kuma ba za ka gane daga Qur'ani ya zo ne da malami da karanta da من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وذكرى من أنفسهم أنفسهم أو كيف؟ متواترة بس في شرط بيعي إيه، وكما في كلا ويسام هناك شواذ كثيرة أنزل الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلالهم haka ta'alim aka ce ya karantar da mu Qur'ani in ya karantar da mu baki da karantar da mu bayani da ma'ana ya isa da sako kaga duk wanda ya manzo Allah kan hadisi manzo Allah yana so ya manzo Allah ne ya dora maka zaka iya nan ga mutum kun ya ce shi manzo da fa'idodin wannan aya cewa duk abin da muke nema na shari'a suna cikin Qur'ani nazzalahu ala qalbika bi idnillah ko musaddiq lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'min Shirya ne bushara ne amma wa yake amfani mu'minai kuma ba mu'mini kan shekar karatu baya baya adawa da Allah zai hukuncin ta wanda ke shi ya ki Allah zai mai hukuncin ta kafirci ne ko to haka kiyaye da manzannin Allah take haka kiyaye da mala'ikun Allah shi yasa Allah ya haɗa su ne guda man kana aduwa lillahi take wa mala'ikati wa rusulihi sai kara da wajen kilo da duk wanda ke kyamar tsayin bukatun saboda ka ba yadda za a yi ka zama imani alhali kana kin guda daga cikin manzanni ko mala'iku ko Allah abin da mutum su gaba yana cikin yana cikin kuma wannan imani duka su mala'iku ai manzanni ne ja'ilil mala'ikati rusula shi ma akwai tabbatar da sifar so da kiyayya ga Allah inna Allah aduwwun shi Allah yana kiyayya yana kuma soyayya wa abban masoyin Allah duniya duka kaga ashe yana da masoya shi wanda shugaban masoyin kuma yana da masoya sai mun abu na azumul lil kafirin da ka zama kafiri ka shirka haka ba ka zama mutum Allah sai kana Allah ka da Allah ya yi kaya ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكمل بنا إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ما كيف والله ya kai manzo Allah mun saukar maka da ayoyi da kenanno tarara ay to ga ya illa fasiki ba mai kai ce mu ayoyi ne ba fasiki ba wannan ka wanda ka ga yake alqur'ani ba su ke fasiki alqur'ani yake zuwa ma'anar kafirci yake nufi anan kafirci ba ai kafircin karrai wa ma ya kafuru bi raka fasiki iri ne akwai fasiki hakiki shi ne kafirci akwai kuma fasiki tuna zalika shi ne mutum ya saba mana? duk sakon Allah fasiki shi.

bayyanannu saboda Qur'ani ne da wayar gani kad anzalna wala kad yasamna al-Qur'ana lil-dhikri al-mudakkir wanda ce muku da yawa Qur'ani yakan yi amfani da kalmar fasici ina nan gani sanan Allah da cewa amma alladhina amanu wa amilus salihati suratul hajj amma alladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatul ma'wa نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا ما كان تكري فمأواهم النار فاسق إلى كذا wanda ana yana iya haduwa da imani a matsalin halittun na wal jama'a wanda Allah ta halaye masa haɓai لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذا فاسد كنا دبن دكاتره to da ka duk abin da aka Allah shi idan mutum ya saba ma Allah sai a duba wani irin sako ne ma akwai sagair an wuce akwai kufurin ana akwai kufur haƙiƙi almukhlis min zaka ba duk wanda ya aikata da yake ake yanke masa hukunci kayan da mu'tazila suke mu'tazila ko sai da akwai wani abu yi imani kai da shi yasa mabarkata ne amma ba su ƙarya ta babin aƙida aƙida su ta kowa su da khawarij ta fi ta kowa lalacewa saboda ka fi amma ba su ariya za ka yi an samu a jisun su rikewa da su a wurin su da a kariya kayan musulunci? jiya in ka ɗanɗana ta kalasa ka fi ta musulunci in mutum sun banci ba ta gaba ta ya fi ta musulunci ya yi saboda su a wurin su daga imanin ke kafin amma kaga a wurin halin suna akwai wata matsala ta tsakiya ita ce fasikanci ko ya la nusibu lahu imanan mutlaq wala naslubu anhu mutlaq al-iman ba mu ce maka bumi a kake ba kuma mu ce maka wani imani gaba daya abin imani bai hana sako gaba daya التي أو كلما عاهدوا أهدا أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أو كلما عاهدوا عهدا شويس يقولوا ba su da kara duk sun da alkawari da Allah da baga hu fari kudu sai wani masu kungiyoyin su yi watsi da su ba su samu sanda za cika alkawari ne bal aksaruhum la yu'minun Allah ya ce ba haka ba yau su ba su yi ba su da imani duka baki ne kawai suke lamma ja'ahu rasulun min indillah lokacin da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu da wurin Allah da baga hu fariqun in inda Allah ko Allah musallim lima ma sai zo da abin da yake daidai da wanda a wurin mai zo da tsakanin sa ba na baza fa'idkum min alladhina utul kitab kitab gare, wata kungiya da cikin tsarin kitab su da yahud sai suka yi watsi da kitab ba ya ga su utul kitab an ba su littafi suna da ilimi wannan ilimin yasa suke iya gane gaskiya sun san alamomin annabi sun san sifofinsa, sun san ayyukansa, sun san garin da bai zo, sun san dalikunsa, sun ma gwada shi. Yana fi kyauta bai ce sadaka. Yana da hadinin an tuka a bakin sun ga wani. Amma, na ba da sari kuma na lalbe mutu ta ba kita ba za a yi wara. Sun suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayan. Ina ma gaban su da ke fashe a cikin bayan su sallama su ci gaba da tafiya annahum la ya kai ake ba su sani wato yana da bambanci mutum da yake da ilimi da ake ilimi da mutum da bai sani bai yake da jahilci sannan yana da bambanci mutumin da in yi alkawari da gaske yake da wanda ta mun tura da ya taɓa alkawarin ba da gaske yake kaga su ƙwari na kasa wanda ta sun farko ba imani ne da su shi suke watsi da littafin kenan akwai nau'i na munafurci a cikin shi ko munafurci asalinsa shi ne ka bayyana saɓanin abin da ka koyi shi yasa akwai shi ma annifaqul akbar wanda shi kafirci wanda a zuci kafiri ne amma a bayyana musulmi sai dai a gano ga ayyuka da kuma wanda shi musulmi ne amma yana da ɗabi'u irin da munafukai kamar da Allah ne sai kai fata aiko munafiki sala ke magana ba shiga daga da ita ke alƙawari ba a rubuta shi in aka ba shi amana to sai an yi hakkar sai an buga inshora sai an buga lauya an sa shaidu hakkila sai an hada da jikina don bai da gaskiya waɗannan abubuwan su ke bambanta mumini da munafiki mumini bai da kariya, a kowane hali ko ba ta daga rayuwa? mumini baya yaudara mumini baya saba alkawari haka shi ma ma'auni ne da za mu gane kan mu san cin da imani ƙarfi imanin mu ko ni san cin da imani ko rauni imanin mu daidai don sabu akwai ta hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da da gada ne ya bai ka ba duk lokacin da aka yi ne ka sa mata hannu wajibi ne ka mutu ko da wa kai haka ba a son mumini ya yi kama a cikin yahudawa wannan aya tana kara tabbata muna da jaddada muna cewa manzon Allah gaskiya ne daga wurin Allah kuma ya ce min indillah sannan wannan zai nuna maka har a nade kasa zai wuce ga zai su alƙur'ani domin duk yana da zafi zafi da ce miki ne ɗaukar sa aka ba shi ya ce da su. shi sa duk duniya ba wanda ba su musulunta da yawa kamar yahudawa ana samun majebi ke ne shi Allah ya yi mutane ne guda amma ba mutanen da zuciyarsu ke kamar ta dutse kamar yau ثم قست قلوبهم من بعد ذلك هي الحجارة أو الشديد za ta kuma musiba da cikin musulmi na ba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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم أو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أنا الله أنا مكانا سوى يهودا وسوكري كثير wanda asalinsa aikin shaidanu ne yake wattaba ma ta su shayatin ala mulki Sulaiman sun ce ma abinda shaitanu suke bibiyan mulkin Annabi Sulaiman النبي صلى الله عليه وسلم يكاو كاري النبي سليمان في القرآن أي كا يهودا سكي جايا في شيء نبات نبات سليمان سليمان يا أبو كا لما يزيد يزيد كده في شيء لو الله تعالى يمير الشياطين من يبوسون لهم ويعملون لهم ويعملون عملا دون ذلك أن لهم حافظين كل سليمان الله راشي يقول ما يديروا لا ينبغي لهذه من بعد ألا كمان يقول هو بيفهم النبي صلى الله عليه وسلم يا سامو أبدا هو سليمان اللي سامو أما لي بصدر يقول ni'imomi da mu'jizoji da aka ba Suleiman an ba annabi Muhammad su a al'umma da yanzu magana na da muke yamu tare da baki daga Abuja sai azhar da lasa Abuja ga sunan tare da su mu'jizoji da annabi Suleiman su ha sha'arun warawa ha sha'arun sai ai ta yi wata da mani ai ta yi wata lokacin da iyayen mu na ta sai an tuli hakan da tuli ta haka na Abuja fara da zafi to haka za ka ga mutum ya rasa ƙasa goma a yini guda ya yi tafiyar awa goma sha uku ƙarshen duniya za su ƙarshen duniya awa a yini guda mu'ujizojin annabi sulaiman ne amma aka diba matsayin karama haka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa an hore mashi aljannu sai masa abin da ke so na kayan alatu tasoshi kwane plate cokula da kayan ado mu ma an hore mana mun ta suna yi mana ne aljannun mu yanzu abinda muke sassa kira mu kuma har yasa muka zama cimafanci muka zama komai ma nasu amma dai karamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tinne cikin shi mutuzojin annabi Sulaiman shi Allah ya hore masa tsuntsaye da aljannu dabbobi da kowa da kowa za ka kowa yana sawa aiki shi yasa ya aiki hudu hudu da ke kai wasiƙa wata ƙasa ya dawo hudu hudun ma ya su labari ya kawo Kuma kuma yanzu bbc tura ke zuwa ta kawo mana kana kwanci kanka tana baka labari har da bidiyo kana gani abin da ke faruwa a kasuwa ke kan to sai suka ɗauki cewa Adam Suleiman bai samu mulki da ikon Allah ba ya samu shi nabi to Allah a wannan aya yana ba da labarin sirrin ya gudana zamanin Adam Suleiman amma ba aikin Suleiman ba ne jarabawa ce ta Allah da al'ummar Suleiman shi ne Allah yake wa ma kafara Suleiman Suleiman bai sihiri ba kaga da wannan aya نفسين كنا نقول سيرين ليني كاتبتي وركضوا مسلم ليك نيم مكاتب جاء بني الجنود جبر أي سال أي سهر يدوم كاتب كاتبيا وانا يا كاتب دنست وانا وانا إجماعي هنا ما آه، وانا ما نبي تبي جدا وانا يسوي كم ترى هاي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس shaidanu su suka kasarta, suka rika koya ma mutane su kuma unzila alal malaka da rabi da harun da maru kafin da ka saukar ma mala'iku haru da maru da sihiri don ya zama jarrabawa wanda da shi shi na nufin koya idan Allah na gode hanyar arna zai ya gwada mutane da sihiri waka sun koyo ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن في ولا فهم ذا يا مسلم لا يقول تسنتني مو هذا رباواني لا تفرش كذا ما بدي يتعلمون منهما لا يفرقون بين المنجزات تصدق ويستحب نفيق أبين ذا صورة بيجي دمائك kaga da lemu ya taɓa bani labari shi yana sani Ilin ya manta labarin. Ita suna samari, a ɗakin suna samari. Ina da kodin ke ban labarin ma aiki ma ya haurin. Ake sun yana sani ko? Ita ya wuce, ya kuma haɗe ce, wa imamu ku. Ita a ɗakin su, sai wani ya nemi mata ta ce ba ta fushi. sai ya je ya shirya da wani boka aka masu sihiri kudu sai ta kama ta dake su suka damu inda ya turkuta sihirin suka ce sun kwaku garin da bata ta dawa to akwai sihirul jami akwai sihirul tafri ba ta so shi sai a sa ba wai so shi ba da makalkale mishi zuba ba sai da shi akwai sihirul tafri tana so shi tana kauna yana son sai da kaunarsa sai a raba tsakanin in ta kusance sai ta rika jin ɗan mushi ta kusa da ita rika jin warin bola take zama da ita yin wannan fitabaru wanda zai sa wannan daidai ne kafirce shekaru ne da zamanin Suleiman alaihi sai Allah ya ce ta'allamuna minhu ma ma yafarqu bainal mar'i wa zawji wa ma hum bi dharrin min ahadin illa bi idhnihi suka ba su iya tuka ma kowa da sihirin da sihiri ne kenan sihiri yana iya tukarwa amma da me idan aka yi daidai Allah ya yi da ya tutar shi kuma sai hukunta wanda ba ko an yi Allah bai so bai kama kaga lokacin da aka shigar da ah, innan muslim wa mushaf aka samu mashaki aka ɗibi gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dufu ne ne bal inakhlatin zakar ko aka haɗa abubuwa na sihiri da gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mashashi da ke amfani da shi aka samu wasun da dino namiji aka haɗa su aka yi tofi a ciki da kifa cikin da kulle ko kasa ɗaya sai abin ya kama jikin manzon Allah in sihiri ya kama ka sai sa kai abin da baka yi niyya ko kai kai abu ka dauka ba kai ba ko kai abu ka dauka ka yi so nau'i ne na ciwo ga cikinka wani ya dauka sihiri hauka ne ba don sihiri ya hauka ana iya sihiri sai ka kana cikin hankalinka yawa aka ba shugabanni irin wannan a kawo mutu aka yi karanta ko ka karanta ba daidai ba an tsara zero shida ko dubar gari zero shida ba duk dukiya ta zura ne waɗannan abubuwan idan an yi su Allah ya yi izini suna da suna aiki idan Allah bai izini ba ba ba su yi haka annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ja'u bi sihrin azim bokayen bokayen fir'auna sun zo da babba kuma alimun ai sai ai amma Allah ya ce la ta hafi da ka anta al'a karka ji tsoro zaka rinjaye haka duk wanda ya baka sihiri ai ai sai ban ki yana aiki amma bai aiki sai da ni ne ta ka halewa kuma hum ni hadi da ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم التي suna neman sanin abin da ke cuta musu da amfani daga wurin mala'ikun nan guda biyu aka gabace su walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma kika sun sani cewa duk wanda ya wannan tabbaki na sirri a lahira baya da rabo shi ke tabbatar da kafiri ne babu rabo ga buka a wurin Allah babu rabo ga mai zuwa wurin buka a wurin لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون التي تلزع بالمستحقين الى الدرايوكس كثير درايوكس هذا شيء لو كانوا يعلمون الا سن kasance sosai haka kenan sihiri aiki yahudawa ne da shaidanu sun koya da shaidanu kuma har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sihirin an kashe ne a cikin su labid ibn al wanda da eh, sihiri din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya warware shi da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas shi ma bai hude na annabi Sulaiman bai tabbatar da sihirin nan ya kuma ya tabbatar da kafirci sannan koyon sihiri kafirci ne yin aiki da shi kafirci walakin na shafi na kafaru yu'allimuna an-nas wa yu'allimani min ajli an yaqula inna ma nahnu fitnatun la takfur don haka aikin shaidanu amma wannan ba ya nuna kowane magani ba a maganin da za a tebo daga tsirrai a haɗa wannan da wannan ko da a da addu'a wannan ba sihiri amma sihiri sun kulle kuma da aljannu ake haɗa shaidanu a yi shi kuma ba wanda zai yi shi sai ya bar addini kafin su sa halima sai sai da kai dole sai ka rabu da za ku ji sun ce mu ne luwaɗi na ba ku labarin ɗan siyasa dai faɗa ne maka da maka faɗa ne da aka yi bukata tana bi amma sai yi luwaɗi da yaro ɗan ƙasar sha uku guda saba'in shi ina ga imanin sa kun ce kafin sa bai kai ta ba shi daidai ne sannan wanda ya nuna Allah yana iya ko da hanyoyin karna zai iya zarafce ku yasa idan kada kasar musulunci inda ka dama ba ko mun ta mutum da ka gode ba inda babu musulunci inda babu hisba inda babu wata doka da ke ana saba ma Allah inda al'adun ma kansu ba na musulunci ba ne sai mutum da zan in ba imanin sai ya zurke shi ba ba abin da bai hana shi ma sannan wannan aya ta tabbatar da cewa cikin mafi girman sihiri shine wanda ake raba masoya da shi yasa Allah ya kawo shi sai ta Allah mun rinda ma wani sarrafi bain al-mar'i wa zawjihi rubuta hadisi lokaci ya ce mu tsaya akan sa wanda al-Imam Muslim ya rawaito shine hadisi na dubu bakwai da ɗari ɗaya da shida Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Iblis yakan dora al'arshinsa a kan ruwa a yaba asu saraya sai aika dalike dalike da ku ta banna da Allah ya ce fa'adnahu man kasa azamun fita wanda kusa da shi aiki na dawo shi ne wanda ya yi su fitinuwan mutane ɗayan su ce zai ce ai kaza na yi kaza ya ce ai ba kai komai ba kafin ka koma ya tuba wani ya zo ya ce na yi kaza na yi kaza wani ya zo za ce ma karasu hatta farasu bai nuhu na namrahati ai babban shi ba sai da jarraba tsakaninsa da matarsa zala ce ni yudnihi minhu bai ni kulu lima anta lima sai ya kusanto da shi sai ya sa masa kan bai kai kai aikin ba To haka babu abin da shi aikin farin ciki da shi bai ya raba da ƙarshe kuma wannan ayat tana karkar da wucewa wato komai yana tafiya da sabari amma da izinin Allah in babu izinin Allah sai ka jefa sukari cikin wani mai sai garki amma imani ku shi da izinin Allah rasa duk Allah ya sanya izinin sai a jefa sukari ba sunan ne sai mu'jiza da fa kuma wanda ne koyi ilimi ya koyi mai amfani yi amfani ka ɓata lokacin ka tare ka jawo ilimin da zai fitar da kai ilimin da zai raba ka da Allah ilimin da zai fitar da kai Allah roƙa Allah bai sarki ya ba mu bin ilimin amfani da ta da ba Allah ba mu duk aiki da shi da mu cikin sunan harshe Allah ya mana afuwa da gafara Allah ya ba mu ko gyara mun ce yau za mu kofe kan marayu ko zan fara da kaɗan abin da Allah ya buɗe ba da naira dubu ɗari biyar Wani su ne mabuɗi haka ko wani ya riga ni dawo kafin mu fara karatu ya yana haka ga wani da naira dubu ina roƙon Allah ya sa ka ci dubu ɗari biyu da Allah ya sa ka ci dubu ɗari da miliyan ga wani ya ba da dubu ɗari abokar aka fi shi wannan kai da malam bello ku ta kai? Eh? mutane su gane ku wannan su ne za su fara ko wasu da za mu iya tabbata su ko kashi ko kayan su da sakonsu za mu ba da lambar waya ina zai bin a waya ta za a dawo malabin ya gano mana balance din akawun mu na sahaba daga yau oh, ko kake muna tare da su sanata lado daga kano ga wani ana saka da alheri ko yo bayanin sakon sanata a akawun da za mu bayar wanda suke so su rubuta ko yanzu nan kana iya jefa naka kuma da nan Allahu akbar sanata kaɗai faɗa musu cikin sunan nan kaɗai kuskure. Sanata Bashir Lado daga Kano ya yi wata biyayya ya sami ziyara kuma ga shi tare da mu kuma ya tsefa sa da miliyan ɗaya. Allah ya ce sai da fara je ba lokacin nan. An ya sa don su gana karanta da shi. kafi ni kuɗi. Allah kuma ya saka ma da alheri Allah ya karfa maka. 0025 423374 masu rikodin sai ku rubuta ta ga na ku sikili sikili ashirin da biyar arba'in da biyu talatin da uku saba'in da hudu access bank halulai sun saba foundation nigeria ko akwai da lagi gaban gobe to shi da girma ce a nawa naka ka kawo naka ka kawo nan madan buwar gida uwar gida kuma amarya ɗazu ya ba da wata sadaka mai gwaɓi a wurin wani taro irin wannan yake to kuma uwar gidansa kuma amaryarsa ta ya gane yake shekarar su arba'in ba su taɓa gama Okay, come on. da don haka ko yanzu ka ba da naka ka ba da na uwar gida da amarya amarya gida ko amarya ba ina wa Allah ya sa kamar ka dale Allah ya sa da ka tafi ta sauran jama'a sai mun ji sakon ciyaman na hukumar alhazai tun da yana kusa wanda suka ci sun ke kan kuma mun gane su amma dai sakon su zai iso a nan ina so in karanta muku aya don wani zai ke yi kan so a faɗi Allah ta'ala ta in tubdu sadaqati fa ni'im ma in kun bayyana sadaka ma da da bayyanawa wa in tubtuha wa tutuha duka fa khairul lakum in zaka ba talaka da hannunka ka koye alheri ne gari zaka lokacin da ake bayyana abin da ake bayarwa in akwai kyakkyawan niyya daidai ne babu matsala in jiya mai yasa zai turo ta akawun ko da mun haka zai amma kuma na san abin da zai tura din da yawa ne Allah ya kafa mu to Abrahman musa da kwan dan masani dubu ɗari insha Allah gobe za mu yi listin waɗannan da waɗanda suka sanar sai mu zo da su abin da muke fata shi sati guda mu haɗa ran na kafin da za su kawo shaddu ya kun da za su kawo tabba akwai da za su kawo tabba ko ba su kafin da kai tsakiyar azumi ne su amfana su. da za su ba da abinci su wasu na yi tuntuɓa zama isar da shi zuwa gare su ta matsayi wasu sun ba da nasu kuma an fara bayarwa Allah ku ɗauke saki ya muna karɓa mana ibadar mu gaba ɗaya Allah ya sa ka kare wannan wata mun zama cikin gafar su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk